daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a masu mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku cikin shirin yau da gobe daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar ɗin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya sauraron mu ne ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu a yanar gizo ta Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hauwa Sharif. yau da gobe yana ƙasar kamaru kuma kamar yadda aka sani wakiliyarmu a can mai mananta sadu za ta gabatar mana da shirin inda a yau shirin zai tattauna da mata da maza kamar yadda aka saba yau ma muna tafi da girke-girke masu ƙayatarwa don haka sai a gyara zama a kasance da mu a cikin shirin yau da gobe. haka yake masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba zan jage in barku da wakiliyar tamu a kamaru maimunatu sadu manatu gare ki. masu sauraron mu ina jinjina muku da kasancewa da kuke yi tare da mu a ko da yaushe cikin shirin yawo da gobe da fatan kowannen na cikin ƙoshin lafiya. Yau dai batun da za mu tattauna a kai ya danganci mata ne game da al'adar su na wata-wata da kuma yadda ake tsafta a yayin wannan al'adar. Amma dai kafin nan za mu saurari Malam Awal Shehu wanda zai kawo mana ɗan takaitaccen tarihi inda aka samo asalin al'ada duk da cewa magana ne da mutane suke yi. Amma za mu ji gaskiyar maganar daga bakin Malam sai kuma bakinmu da na gayyata game da wannan tattaunawar da za mu yi game da al'adar mata na wata-watan. Sai kuma Dr. Kasim babban likita a babban asibitin Hospital General na Duwala wanda shi kuma zai kawo mana haske game da wannan maudu'in ɗin. To da farko dai kamar yadda na fara bayani Imam Awal Shehu shi tarihi game da asalin al'ada mecece gaskiyar maganar saboda muna jin cece kuce da al'umma ke yi a kodayaushe ko kuma mutane suna yawan maganar cewa batun maganar zancen al'ada ya samo asali ne a lokacin da nana Hawwa'u ta ɗau itaciya da Allah subhanahu ta'ala ya haramta musu a gidan aljanna inda ta ba wa annabi Adamu inda shi ma ya ci dai ya zama masa wannan kwallo da ke makogoronsa sa'annan kuma ita kuma da ta ci sai ya zamo mata al'ada to shi yasa muka ce mece ce gaskiyar maganar malam to gaskiya ƙarya kusan tarihi dama kullum haka shi yake ko ka ɗauka gaskiya ko ka ɗauka ƙarya in dai ba ta bari a hadisi manzon Allah ko Qur'ani Allah ya bayani akai ina fata fahimta amma dai magana itaciya tana nan shi haila sanadiyan ne cin wannan itace da aka haila ya fara zuwa ko kuma dama Allah ya halice shi a dama halittan Allah ne tun farko halitta ne Allah ya halice shi dama mata duk wata za dinga haila saboda dinga wanke musu mara yana wanke musu mahaifa kuma da shauransu amma kaga namiji ai shi bai yi haya halitta ne gaskiyan faɗi halitta ne Allah wanda Allah ya same shi gabata duk wata za su dinga yin abin su shi sa aka saka maka kan cewa eh, wato mace idan aka sake ta za ta ga jini uku shine wata uku kenan masu yin wata wata akwai mata masu yin haila su biyu a wata daya to za su yi su uku in kuma na na mutuwa ne za su yi wata hudu da kwara goma wannan shine ala kulli halin mala a wani lokaci kuma an samu maza da suke kyamar mata a yayin da wato suke wannan jinin hailar din amma kuma zuwan fiyayyen halitta manzan tsira sallallahu sallama ya nuna cewa ba bai cancanta a ce an kyamace wato mace yayin da take haila ba sai dai ya nuna Eh, tsarin da za a bi wajen wato ainihin kare jikinta ko kuma tsabtace wannan jikin nata yaya dai lamarin ya kasance wannan haka ne kafin zuwa musulunci a yahuda a ba sa ya sunan shi ba sa ma'amala da mace tunan haila hasali ma suka yi musu ɗaki can bayan gida ɗaki can bayan gida kamar lokacin haila mace ne sai a kai ta can tukuna sai ta gama haila take da a cikin mutane ba sa cin abincinta ko da ruwa ta ba fara sha ba kai ko da ta na hannun ta mika a nan mijinta bare karba ba ina kyaman ta kazanta ce to shine Allah yake ce a ai suna tambaya gaba da mata masu haila Allah yake ce kul huwa aza ku ce ba su yi kazanta ne lokacin da suke fitan haila nan fa ta dalilin sa da mahid amma yace ku nisanci matan kuna cikin haila mai nisantar da aka ce nan ba waya kore su bane wajen ma'amala ne wajen ma'amalan ku aure shine za a nisance su shi ma sai manzo Allah ya fassara mana mu'amalan yace dan mata mace na haila ba wai ka gudu bane ko ka koma da tawon ko kai ka gudu ka koma daki ko ka tura wani daki ko kana falo tura cikin uwar daka a ba haka kace ba za ku zauna gado daya za ku za ku ci abinci kwano daya za ku sha ruwa kofi daya tunda ba cuta bane da yake ake kama shi ina fata fahimta abin da ake magana kurin mu'amalan aure shine manzo ga cewa abin da za ka yi abin da yake sama daga cibiyanta kana da iko da wannan wajen zuwa sama tun daga daga cibiya zuwa sama za ka yi amfani da shi wani aisha saka haka ta faɗa ta ce idan na haila ina ɗaura kwarjiyar lera mun dole na abin da ina wasa da abin da ya cibiya na zuwa sama amma abin da ya cibiya zuwa ƙasa kuma ba taɓawa shi sa ka ci alifa ta tudun lissafin mahid kuma sanci mata suna cikin haila wannan shine to kaga musulunci ne zo ka ce idan mace gama haila akwai wankan da aka tsara mata shine ake wanka kamar wankan shi shine wankan shi shine wankan haila shine wankan ko juma'a duk dai shine amma niyya ne kurin ta bambanta wannan shi to kaga haka ne saboda haka idan mace na haila ba guje mata ake ba ba kyaranta ake ba ba kyamanta ake ba dan ba cuta ban da zai kama mutum a'a sai dai kuma mace tana haila ita ma ta dinga tsada ta tsafta ya ba ta tsafta dan akwai ne da wata jini zaka ji na karni misali to kuma kagan ba ta iya gyara ta ba ba da mata wuce kusa da kai sai ka ji tana karni to haka gane ma cewa tana haila wata ma zaka zo da ita gida za ta haila har ta gama haila ba ka ma tana hailan ba to za ka taba jin wannan ma hamamin karnin ba ba za ka taba jin wani wani abu dai haka ne na wani abin na rashin daɗi ba a gani ko saboda tana zafi jikinta ta yi ko ta san bincike ina fata da sannan kuma an gama kuma yana da kyau a samu tattaran miski a saka cikin farji da su auduga a goge gaba da shi. masu sauraro ku biyo mu sau da kafa ku ji yadda hirar mu za ta kasance da wannan manyan bakin namu da hajiya salamatu mai akwai wanda ta gajiya ta ga yau wanda za ta yi mana batun magana al'ada a a zamanin da sa'annan kuma muna tare da matashiya malama habiba da ita ma za ta yi mana bayani kan wannan to bakin mu ina so eh, na ji daga bakin ku kowa ta faɗa min a wani shekara ne ta fara wato ganin al'adar a maganan gaskiya kin san wato rayuwa na kunya yana cutar mutane ko kuma ya cutar da mutane da dama eh, a zamanin daɗin wasu yaran ba sa faduwa a gidan iyaye hmm. wasu a gidan mazajensu suke faduwa to idan allah kuma ya haɗa ka da tagari don wani zubin ma ba makishiyance kishiyance za su nuna maka yadda kake gyara jikinka ba hmm. wani gidan iyayen miji ne kana cikin wasan tsalle-tsallen ka sai ka ji kawai wani abu ya fara fita a jikinka to daga wannan lokacin sai ki ga ko uwar miji ko wayar miji sai ta ce miki yau yau kin fara girma fa mm. yau girma ya hau kanki da ki sama mai ake nufi ma da girma da wannan girman ba eh kanki ba Mm. saboda a wannan lokacin da kika faɗi na sace ta yau kin zama mace mm. wato eh, wannan magana dai kin kawo magana akan mutanen da yaya suke ya suka dinga gudanar da da wannan abin kuna hira da iyaye yayin da wannan lamarin ya ya same ku kamar yadda kika cewa wani lokacin ma ba a gidan ku kuke faduwa ba a gidan aure ne kuke faduwa haka ne eh. Eh, wato maganar da take nan akan wannan maganar ita ce maganar rashin hira da yara yana kawo matsala babba saboda ainihi shi mutumin da yana da wani kunya wanda kunya ike kunya ta cuta don kunya yana cutar da kai baka san yadda za ka yi ka ja ɗanka jiki ka nuna masa cewar fa akwai wani lokaci yana zuwa mace tana sakewa daga shekara goma sha biyu sha uku zuwa sha hudu ya danganci dai kowace da irin halittar da da Allah ya mata mm. to daga wannan yanayin halittar ne yanayin zuwan jinin yarinya ike zuwa mm. to wasu ba su ba da yaran suke hira kai tsaye ba mm. wani da yar uwar uwar uwarta ita ce za ta zama abokiyar hirarta za ta ce mata kuma lokaci yana zuwa duk wani abu dan kika gani a jikinki kada ki kada ki yi mamaki idan kin ga wannan abin to ki tabbata cewar ba wani illa bane a jikin ki sai ki faɗa sai a nuna miki yadda zaki eh, yadda zaki mm. to kin gani kamar da muke magana a haka din ni ma kaina a lokacin da na fara gaskiya na faɗi she na tsorata mm. na tsorata ina zaune tashin da zan yi kawai haka sai na ga sai na bayan tufana ya faɗi shi na gudu sai na samu mamata na ce mata ya duka ga wani abu ya fita a jiki na ga wuta. eh na ce mata ga wani abu ya fita a jiki na ta ce zo ki zo zan nuna miki yadda ake yi hmm. kenan da na taho kenan mamata ta nuna miki ce mini ga yadda ake gyaran jikin sai ta sama mini tsumma ita mm. eh, ta yi kalmasan tsumma aka yi kuma igiya akwai igiya da ake na bante mm. ya wato wannan ne shi a saka miki a gwafa miki kamar dai idan yadda mace ta haihu mm. ake mata wannan abin saboda kada iska ya eh, kada iska ya shige ta to daga wannan lokacin kenan ta ce mini to daga wannan lokacin fa a yanzu aka to kin fara zama mace kenan guje-guje da tsalle-tsalle da baya da fasali ba eh, ba taki bace saboda haka jinin yana zuwa kowace ya mace karki tsorata wani jinin yana yin kwana biyu yana yin kwana uku to daga wannan lokacin da jinin ya kare a jikinki kuma to sai a nuna miki cewa ga yadda ake yin wanka karewan mm. wannan jinin mm. to kin gani wannan abin mu ma kanmu ya same mu kuma mun tsallake wannan rijiyar din da baya cikin ikon Allah don an yi wannan jinin bai fi shekara biyu ma kenan sai aka eh, sai aka aurar da mu eh um, ni abin da ya dan ja hankali na shine batun maganan zancen ainihin yanayin kunzugo da kuke yi da kuka yi a baya wanda kika ce ana yin sakaman bande wanda zani ne ake yayyankawa wato mhm. kuke amfani da shi kuma wannan zani ne za a dauka a yi igiya da shi eh, to a yanayin da kuke yin wannan shin kuna jin ku da kyau kamar yadda kowace mace idan ta sanya wannan kunzugu za ta ji ta wato a kame a kamile ba tare da ta samu matsala ba domin muna gani kamar yanki baya tsotse wannan jinin sosai haka ne to a da dai da mutanen da suke a gaskiya shine wannan kisa idan aka yi abin yanayi guda biyu ne mm. wanda za a wanda za a dan mara miki mm. akwai dan falle da ake yin sa wannan fallen idan aka yi shi shine ake dora shi akan dogon shine yanzu yake nan kamar fasalin abin da ake kira garniture da mata suke amfani da shi eh. mutanen da da idan aka yi wannan doguwar mm. to doguwar sai kuma a yi wata sai a ninka mm. idan aka kalmata ta sai a dora ta akai mm. to wannan din nan zai iya dai kin san jinin yarinya budurwa jinin baya fita da yawa haka kin gane ba ko to idan aka yi bayan aminci wannan damara na wannan igiyar sai a fara daukan wannan fallan mm. sai a nuna miki ga yadda zaki sa shi a jikinki mm. to idan kika saka wannan a jikinki kuma sai a dauko shi wannan dogon sai a sa miki shi kaman bante mm. shine zai tare shine zai sauko eh, wannan gaban domin idan aka daure shi zai sauko gaba wannan kuma ya sauko eh, baya wannan kuma ya baya a lokacin da kake cikin wannan yanayin a gaskiya mutum ne yana cikin tsarkuwa domin kana cikin damuwa domin yanayi ne wanda baka san shi ba wani sabon rayuwa ne ka fada ko to sai kuma a hankali ne an yi wata daya biyu zuwa uku kuma sai ka fara dan zama gwani kuma ya danganci a wani lokaci ne mm. Allah zai sauko maka ma da auren din kai mm. to shi kuma wannan bantan nan ana yi miki iri daban-daban ne su miki kaman guda iri uku haka mm. sai a baki a nuna miki cewar idan kika ji jikin ki ya jike akwai dan bokiti da ake sama miki wannan a ciki idan jinin ya idan jinin ya ya ya bata bante eh. to idan kika cire shi ga yadda ake zaki saka shi a cikin ruwan nan ne mm. sai ki matse ki matse ki matse jinin idan aka matsa jinin sai a dura shi a matsayi mm. idan aka dura jinin a matsayi sannan kuma sai a ce to yanzu sai ki ka sabulu sai ki wanke shi da kyau ki masa wanki kyakkyawan wanki sai ki daure shi sai ki shanya sai ki kawo wani kuma sai ki sai ke amfani da shi mm. to a wannan yanayin da aka fara nuna ma yaro cewar ga yadda ya kamata ya yi ana nuna maka cewar ita jinin al'adan ba a zubar da ita ba a wanke jinin a kwaran yadda ita a ƙasa mm. don kwaran yawwa da ita manya wasu manya suka ce zubar da jinin haila idan har kiyashi suna yawan hawa kai yana haddasa ma yaro saurin ɗaukewan jinin haila to saboda haka jinin haila ba jini bane wanda ake wasa da shi mm. jinin haila jini ne wanda ake killace shi a gaskiya in aka yi masa kyakkyawan wanki masayi ake ɗurawa mm. a wannan yanayin kan gaskiya mun yi rayuwa a kan wannan ɗin da amma ana yi ma yarinya kunzugu wajen irin kashi uku za a yi miki idan wannan mai jininta mai fita da yawa ne ga yadda za a miki kalmasa mm, idan akwai inda kan eh, jini na fita idan kuma jinin ki ke jini kaɗan ne yake fita miki akwai yanayin da yadda za a miki kamar da ce ga fasalin ganitin a yannan to haka iyayenmu da mm. ko kakanninmu ma za a ninka a ninka a nuna miki ba yanda idan kika zo gobe ba sai kuma an nuna miki mm. ba a nuna mutum sau biyu haka kalma sato wannan tsumma ne idan kika gama ki ya kare yanzu idan kuma jikinki ya dawo za a nuna miki ga yadda ake wannan wankan na daukewan wannan mm. wannan jinin wannan jinin ya nuna cewa kin girma ne to akwai dan adaka da ake samu sai a adana wannan kayan kunzugun sai kuma wata wata to wannan yanayin ka gaskiya da iyaye da suke yi kenan haka yake za mu dawo kan habiba barkanki da zuwa cikin wannan zaure mai tarin albarka kuma kamar yadda kika zo kika tadda mu mun fara wato shiga cikin maudu'in din wanda wato tsafta ga ya mace da muka ɗauka akan wato batun maganan zancen al'ada kuma mun san ke kanki sanda kika fara zama yarinya sa'annan kuma kika zo kika zama uwa a halin yanzu za mu so mu ji a naki lokacin yaya wato abin ya same ki don mafi akasari za ki ga wasu ina samun su a kasuwa ne su har gitse o'o a makaranta ne ko kuma a boko ne da sauransu to a wannan lokacin ke yaya kika samu kanki ni dai a yanda zan ce gaskiya a lokacin aboko ne ya fara to kin san a lokacin kina sakandare a lokacin ko firamare a primary mhm. ina ga ɗaki biyar nake a primary mhm. a boko to lokacin kuma a boko ana nuna mana abu yanda lokacin ya mace lokacin hailan da zai zo mm. ana gaggaya mana ga yanda za ku yi ga yanda za ku yi to ni na riga na sa a kai na deja da mamanmu ita ma tana zaunar da mu tana tambayar mu kowane lokaci domin ni na bai zo da sauri har shekara goma sha biyar to tun shekara goma sha hudu sai ta tambaya na yaya to na riga na sa da ja a kai na ce mm, abun na zuwa eh. Eh. to lokacin da ya fara zuwa ina nan a ɗaki biyar ina sukun nema wata kawana ne ta ce min ga cikin ke ya ɓaci ya ɓaci to na riga da yi na san dai haka ne na tambayi eh, mai karantar da mu abin nan shi ta bani dama shi na koma gida mm. an na yi ma wata uku mama na bata sani ba cewa wata ta yi mini saukan lema ban daki kamar dai dama fako <laughs> na take a lokacin ne ta gani ta ce a tuntuni mai sa ba ke gaya min ba to yayin da dai haka ya ce wato kamar yadda dai muka saurara mm. tsarin wato mutan da da tsarin mutan yanzu akwai wato bambanci saboda karantar da yara da ake a halin yanzu wato a makarantar boko wanda dai gashi kina firamare a wannan lokacin din amma kuma gashi kin riga kin karanci wannan abun kuma kika sani to ke uwar 'ya'ya mata ne mun san mafi yawancin 'ya'yanki 'ya'ya mata to yaya ke kika tafiyar da naki yara a hali yanzu saboda kin ce ke kin riga kin san naki a primary kuma kin zauna da shi har tsawon wata uku kafin mamar ki ta sani eh to yaya naki yara ke kuma kika tafiyar da su a cikin yara na dai ɗaya ne tukunna ta fara to ita ya soma mata a gida ne ta dawo ma hutu ta zo wuta wajen kawunanta da ta dawo ne ciwon kai ya fara mata da ciwon kai da su zazzabi can zuwa yamma sai ta kira ni to ita ma da yake tana na kin san yaran yanzu suna nisa sukul da tana nan a yi sai ta kira ni ta gaya ni a ne na nuni na mata da za yi dama ta iya su wankan jannaba su wankan haila duka domin mu a lokacin mu da wankan hailan nan ba a nuna ba ba nuna mana sosai eh. ba domin su yanzu a makaranta ana koya musu mm. ana nuna to amma kuma akwai abin da dan ya dan kama mini kai saboda mm. kekinci ci a wannan lokacin ki mm. a primary kin riga ya kin san komai ita kuma gashi a secondary she ba ta yi hikima ba to wauta take wauta take tare da shi ko dai yaya da ita ba ta tafiyar da abinta domin kin san akwai su da da ne yanzu mm. ba iri ɗaya bane su shashin angrifun ne suke mm. to ban sani ba ko ana gaya musu a su kamar sayan. to ba a yi mm. musu bayani kamar da sashin francophone su eh, suke bayani don wani sa'in a su in cicen mu na mace ce mm. a ɗaki biyan nan ta mana bayani sai kiga kowa ya yi shiru mm. mazajin na haka za su dinga rubuce eh. <laughs> to shi sa na ce kira saboda haka ne amma na nuna mata shi kenan yanzu ma ita take ba wani matsala a kan tutu maganar wankan hailan nan da mm. yadda sallah na gaya mata cewa to san yanzu ana so ma rubuta miki zunubi da rada duka mm. gwamma ta kirkiri ga wasa da sallah lokaci biyar da kuma wankan hailan nan mm. daga ya kare ki wankan ki dinga sauraronmu mu yau kuma za mu garzaya wajen kwalamar mu na mako tare da Hajiya Habiba gare ki muke a halin yanzu. Malama Maimuna barkanmu da warhaka kamar da muke girke-girken mu na yau mu yau za mu dafa muku miyan kubewa. Miyan kubewa da agowa a ciki sannan kuma a haɗe da tuwon shinkafa niƙaƙƙen tuwon shinkafa insha Allah. To na kayan miya dai ana bukatan kubewa da ƙaguwa ana bukatan albasa barkono ɗan citta ɗan tafannuwa gishiri da ɗan magin ɗanɗano da ɗan guntun kanwa a gefe to ana bukatan kuma ƙaguwa da ɗan man kaɗan ɗan man ɗan daidai shi ma a gefe da kuma shinkafa na na yin tuwon shinkafa ana bukatan shinkafa yanzu ta shashin haɗe an an ɗauki kuɓewa da aka riga aka siyo aka wanke shi da kyau aka yanyanka shi ƙanana wani ana dakawa a turmi wani kuma ana eh, eh, eh, niƙa shi a mulunes yanzu aka yanka shi dan kanana kanana aka saka murme za a nika shi a gutsuri dan guntun kanwa shi a jefa ciki a nika in ya niku ya ya niku ya kai yayi laushi daidai wa da ya niku daidai yanda za a iya eh, eh, wato ya niku ni dai na akwai wanda ba su nika kubewansu amma ni ina dan nikawa domin ya babbashe kada dai ya niku da kuma akwai manyan gudaje kuma a ciki to a ajiye shi shi ma gefe yanzu a ɗauki eh, albasa da su ɗan tumatu tumatu kamar ko kwaya biyu uku domin kubewa bai son tumatu da yawa ciki kamar kwaya biyu ko uku a yanyanka shi shi ma da albasa a yanka da barkono da ɗan tafannuwa da citta yanzu a yanka shi shi ma a niƙa shi yanzu an niƙa shi shi a ajiye shi a kwanon shi daban yanzu shi a ɗauki ƙaguwa ƙagon da aka riga aka sayo aka ana cire eh, abin nan shi murfin shi murfin ƙagwa ya ake faɗa bon ana gyara dai kagwa gyara shi da kyau a cire kayan cikin in yadda ake gyaran su kifi shi ma nashi gyaran na nan daban don ana gyara shi a cire su kayan ciki a wanke shi da kyau ana raba shi bibbiyu a raba shi bibbiyu a wanke shi da kyau a saka tukunya yanyanka dan albasa a ciki a sa dan gishiri da dan guntun ruwa a bari ya tafasa da kyau in ya tafasa ya she canja kala she zama jajawo in ya tafasa ruwan in ya kare a ciki yanzu sha ɗauki kanjuman da aka riga aka nika su kayan tumatu da albasa da aka nika yanzu sai a zuba a ciki a zuba dan man in a juya in ya soyu in ya soyu da kyau yanzu shi a zuba ruwa daidai yadda zai isa daidai na kubewa yanzu a zuba ruwa in ruwa ya so tafasowa an sa gishiri da magi duka a ciki in ruwa ya so tafasowa yanzu shi a ɗauki kubewa in a zuba a ciki ya tafaso zai nuna ya nuna a bar shi ya nuna da kubewa ya tafaso shi kuga yana yauki da daɗi ɗanɗano mai kyau Oh, in ya nuna kubewa ya nuna yanzu shi a sauke yanzu a ɗauki ah. shinkafa in an wanke shinkafa da kyau an shanya shi ya bushe shi an niƙa shi shi ma in an niƙa shi a ɗora tukunya wuta a zuba ruwa a zuba ruwa in an zuba ruwa daidai yadda zai yi na tuwo in ruwa ya tafasa shi a yi targin shinkafa a zuba shinkafa a cikin ruwan sanyi a yi a mutsuka musu kayi targe yanzu shi a zuba shi a cikin ruwan tafashashen ruwa na tukunya kamar dai ana dama kunu ne yanzu in targe ya nuna da kyau yanzu shi a ɗan rage ɗan targe kaɗan yanzu shi a zuba shinkafan niƙaƙƙen shinkafan da aka riga aka niko shi a tuka ana tuka an tuka an tuka don wani shinkafa yana kumbowa shi yana ɗan tauri to ɗan ruwan targin da aka rage a gefe shi za a ɗauka a ƙara a cikin yanzu shi a tuka tuka ya tuku ya nuna da kyau kyau ya yanzu taɓa abin nan eh, abin kwashe tuwo yanzu sha ɗauka ɗan shafa mai a cikin abin kwashe tuwo ana kwashewa ana leleyawa ana sakawa taimus a leleya sa taimus ga miya nan shi ma an zuba shi a nashi tasa yanzu shi a yi sai a ce to barka mu da ɗan wani kun ji yadda dai wannan shiri ya kasance da fatan kun kayatu sai wani mako kuma idan Allah mai kowa mai komai ya so za mu zo muku da sabon batu da kuma makwalamanmu na mako a huta lafiya. Masu sauraro albishirinku. Shin kuna neman labarai da dumi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa? To ku garzaya dandalin WhatsApp na sashen Hausa na muryar Amurka domin samun biyan bukata. Za ku iya bibiyar mu a kan lamba kamar haka. Alamar karawa ɗaya wato plus one sai ku saka biyu sifili biyu hudu hudu biyar shida uku takwas tara. zan sake maimaita lambar alamar karawa ɗaya biyu sifili biyu hudu hudu biyar shida uku takwas tara kada ku bari a barku a baya sashen hausa na murya amurka duniya a tafin masu haro da haka muka kawo ga ƙarshen shirin na yau a madadin maimunatu sadu da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin sai Fiona nan dudu da ta hada mana shirin. Hawar Sharuki Sallama da ku daga nan Washington DC sai an jima ku.